إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a mai tarin albarka masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau asabar yau musab 22 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da goma sha takwas ga watan Jun, goma sha bakwai ga watan Jun, miladiyar annabi Isa ne Maryam a Baitlaham idan ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha bakwai. Kafin mu ci gaba, wadda ke jiya ba mu samu dama muka yi karatu ba, saboda ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya to a yau kuma muna ganin bari mu fara amfani da wannan dama akwai wani masallaci wanda aka fara gina shi a garin gokaru masallacin izala na juma'a wanda ya ɗauki shekara da shekaru ana yi amma har yanzu rufi ya gagara ina jin da kammala wani bangare. to shi yasa muke amfani da wannan dama ga wanda Allah tabaraka wata'ala ya hore masa ko wanda ya samu iko da yi gagarumin gudumawa ma wannan masallaci na juma'a da ke garin gokaru na izala idan an samu wani ya yi ƙoƙari ya kammala musu koyi wani babban abu saboda Allah muna fata waɗanda Allah ya hore musu masu ƙarfin hali masu ƙarfin jari duniya da lahira za su yi ƙoƙari su taimaka fi sabilillahi Allah ya taimake mu sannan akwai wata baiwar Allah ko da yake ta ce kada a faɗi sunanta saboda na santa kuma tana da matsayi ma a gwamnatin jihar Bauchi amma dai ta ce kada faɗi sunanta ta aiko abin da ya sauwaka na turame wanda za a ba da marayu da marasa galihu wajen guda goma sha biyar kuma turame masu kyau ne ba irin lagalaga ba nan da naira dubu goma kuma ta haɗo da kayan shayi saboda gyaran muryan malam eh, saboda malam muryansa ta fara dushewa babu kayan shayi babu kwai kenan to amma tun da an kawo ina jin hala daga gobe za a ji muryan ta ware sarai Allah ya taimake mu ko da yake da aka ce muryan malam wani malam mai jan baki ko mai fassara ko da yake mai jan baki muryarsa ba ta dushe ba eh <laughs> Allah ya taimake mu sa'annan akwai mataye da yawa kamar yadda kullum muke faɗa gaskiya mata sun fi ba da sadaka muna fata Allah ya saka musu da alheri idan dai ba kuɗin cefane suke ɗaukowa su sayo abin sadaka su aiko masallaci ba Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa an je aljanna suna tare da mazajensu lallai akwai waɗanda suka aiko turmi irin ɗaiɗai nan da waɗanda suka haɗa da takalma da masu jakakkuna da waɗanda suke aiko da ƙura'anai to muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri kuma lallai bana kayayyakin da aka samu bai da yawa idan ka kwatanta da na bara ko bariya bai wuce kashi ɗaya ko kashi biyu bisa goma ba amma dai waɗanda Allah ya sa da rabonsu sun samu kamar marayu da wasu daga cikin talakawa ko marasa galihu da waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddara za su samu to wannan fi yake gwada cewa dole mu dage da addu'a domin yanayin da ke ciki ana wahala kwarai da gaske ga shi kuɗi ya yi wahalan samu ga abinci ya yi tsada ga kuma yadda mutane suke fama da rashin koshi ko mutum zai ci abinci bayan ya cika cikin sama zuwa wani lokaci sai ya ji kamar an sace ko wani abu makamancin wannan to gaskiya yadda tattalin arzikin yake cikin yanayi dole ne a yi addu'a kun san lalle najeriya har yanzu akwai gyara ina jin kusan kowa yana da labari sarkin saudiya ya ba da dabinai ton-ton masu yawa kafin ma al'ebo dabinan sai da aka yi ta rigima akwai wanda ya ba da labari saboda waɗansu suna gani ya za a shigo da dabinan najeriya kamar 'yan najeriya ba su bukatan wannan dabino saboda a karbi wannan kyauta kaman kaskanci ne kamata yayi a kai kasashen da suka fi Najeriya talauci waɗansu kuma suna ce tunda an kawo kyauta ne ya kamata a biya kuɗin fito wai dole sai an biya kuma abu ne na kyauta irin waɗannan ma abu ne bai dace ba tunda yanzu ƙasashen arna abubuwan da suke aikowa wa 'yan gudun hijira ana biyan kuɗin fito ne to sai wannan ne kawai za a ce ah, abin da wanda yake ba daidai ba ne har yanzu mafiya yawa najeriya da wasu shugabannin najeriya wallahi ba su yi hankali ba har yanzu ba su yi hankali ba shi yasa wata rana sai mutum yana can sama sai allah ya subuto da ki ya faɗo ƙasa babu nauyi kuma in ya faɗo ba zai iya taki ba ba wanda zai taimaka masa duk matsayin da kake da ki in baka taimaka wa addinin allah ba wallahi lalacewa za ka yi amma waɗanda ba musulmi ba tun matsayin da suka hau suna taimakawa addinin Allah yanzu kwanakin baya ba wai batun ɓoye-ɓoye ko na abu makamacin wannan ba lokacin da aka zo ina jin yan immigration ko menene mafiya yawa daga jihar Bauchi waɗanda aka ɗauka arna ne amma percentage ɗin arna a jihar Bauchi nawa ne in ban da lalacewan shugabanci ina waɗanda aka zaɓa ina suke sai da aka je aka yi magana fa aka soke ya za a yi ce an ɗauki arna kaman wato mutane kaman saba'in aka ɗauka jihar bauchi sannan a ce hamsin da biyar ko sittin arna ne saboda haka musulmi sun lalace kenan ko kuma ba su da ƙarfi ko kuma duniya ce ta dame su ba al'ummansu ba wannan lalacewa ne so yanzu inda za ka bincika yan baya a hankali ba ɗaukan soja ma da 'yan sanda sai ka samu arnan ne da yawa wannan dole ne a fada ko kalman za ta tada hankali dole ne a fale ta wannan lalacewan shugabanci ne lalacewan shugabanni ne saboda haka duk matsayin da kake ka taimaka wa addinin Allah in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum idan kun taimake addinin Allah sai Allah ya taimake ku amma in ba ku taimaka ba to kun rinka subutowa kenan kuna lalacewa wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala saboda haka abin takaici ne kwarai da gaske a ce saudiya ta ba da dabinai sai an biya kudin fito to sun biya wani kudi na kwastam amma kuma abin da ya fi takaici da aka kawo dabinan najeriya sai gashi a kasuwanni ana sayarwa kwarai da gaske sai gashi ke karan jiya ministan najeriya na ba da haƙuri wa ƙasan saudiya saboda su mutanensu su riga sun kama da binan a kasuwa ana sayarwa saboda tsaban lalacewa da wani mai zai hana Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da ainihin wato musguna mana ko kuntata mana saboda mai saboda rashin kirki da rashin tunani waɗannan dabinan da aka bayar fi sabilillahi ne kuma da dabinai ne masu kyau ko a kasan saudiya ma masu tsada ne an bayar ne a raba wa mutane wannan sarkin saudiya ne ya bayar a raba mutane fi sabilillahi da aka ce ba za a shigo da fi najeriya haka kawai ba suka ɗauki kuɗi ina jin ko miliyan goma sha ɗaya ne ko sha biyu suka biya da aka shigo da dabinan najeriya sai kuma gashi a kasuwanni ana sayarwa maimakon a raba. fi sabilillahi shi yasa gwamnatin da take kai a yanzu lallai ta shiga taitayinta kuma ta natsu kwarai da gaske domin irin waɗannan abubuwan aka yi wasa da su wallahi su suke rusa al'umma su suke rusa al'umma ba yadda za a yi a ce abu wanda kowa an riga an faɗa an ba da sanarwa cewa wannan abu fa fi sabilillahi za a raba amma kuma a ce an tsinkaye shi a kasuwa ana sayarwa in banda tsaban sakaci da lalacewa Allah ya sauwake saboda haka mu dai na farko ba za mu gajiya ba wajen fada daman gyara kayanka ba zai taba zamowa sauke mu raba ba sannan na biyu kuma ba za mu dakata da yin addu'a ba lallai a cikin shugabannin gwamnati akwai ‘yan kalilan wanda abin da suke so shine gyara da daidaita al'amura. to muna fata Allah ta'ala ya taimake su kuma ya sa su samu rinjaye kan lalatattu amma mafiya yawan waɗanda aka zaɓa da waɗanda aka naɗa lalle ɓarna ne a cikin zuciyarsu ba gyara ba saboda haka muna musu addu'a Allah ya shiryar da su idan kuma ba masu shiriwa ba ne to addu'an da za mu musu shine addu'an nan ta cikin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ji kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil kuma ka ka'atfin makul sai su kasance sun zamo sai labari wanda kine maganin su Allah ta'ala ya taimake mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya shugabanni na kwarai Allah ya karfafa su Allah ya taimake su wajen saita mu a Najeriya Allah ya sa mu dace a yau insha Allah ta'ala a ci gaba da karatunmu na wannan sura mai muhimmanci suratul zukhruf za mu tashi daga aya ta goma sha biyar kamar yadda na ambata lalle mun ɗauko gangara saboda haka karatun shi ma a gangare zai rinka tafiya saboda haka sai ya yi haƙuri da abin da yake samuwa ko abin da zai samu Allah ta'ala ya ce waje alu min ibadihi juz'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim waj'alu min ibadihi juz'a na'am innal insana lakafurun mubin a sake maimaita mana ayan وجعلوا له من عباده جزءا نعم إن الإنسان لكفور Wadannan ayoyi za su yi magana ne dangane da abin da mushirikai suke yi ko suka yi a wancan lokaci saboda sun ɗauka mala'iku da kuke gani ko mala'iku da aka ba mu labarinsu suna ganin su mata ne hasali ma sun ɗauke su ‘ya'ya mata ne na Allah, sa'an kuma waɗansu ma suna bauta wa mala'iku a matsayin su masu daraja ne tun da ‘ya'ya mata ne na Allah, idan an bauta musu za su kai bautan wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To shine Allah ta'ala ya rusa wannan da'awa, abu na farko dai mala'iku ba ‘ya'ya mata ba ne, ko ba mata ba ne, sa'an abu na biyu mala'iku ba ‘ya'ya mata ne na Allah ba, ta'ala anzali an zalika uluwan kabira sa'annan abu na uku bauta wa mala'iku kuma shirka ne domin an bauta ma wani Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗannan ayoyi da malam zai ci gaba da karanta mana za su tabbatar mana da haka aya ta biyu ta ce amittakhadha mimma yakhluqu banatin أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين wannan kenan su waɗannan mushrikai sun kasance suna ce Allah yana da ‘ya'ya mata bi ma'ana Allah ba da ‘ya'ya maza to amma kuma su suna kyaman ‘ya'ya mata ba sa so hasali ma idan an yi albishir wa mutum cewa matarsa ta haifi ‘ya mace to ya kan ɓata rai ne zuma. duk wanda ya hadu da shi sai ya nemi hucewa a kansa Shi ne Allah ta'ala ya ce to ya za a yi wannan hukunci su ba sa son yaya mata kuma suna wa Allah yaya mata sai Allah ya ce me وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم to lallai a ce Allah yana da ƴaƴa mata wato akwai raini a ciki kuma in banda tsaban ganganci a duniyance kowa ya riga ya sani tsakanin ƴaƴa mata da ƴaƴa maza su waɗanne ne suka fi tasiri waɗanne ne suka fi muhimmanci to na ji kaman waɗansu ne suke ba da amsa waɗansu kuma sun yi shiru eh, Su waye suka fi muhimmanci suwaye akan gaba Su wane ne dakarun rijalu qawwamuna 'alan nisa abinda Allah ya ambata kenan kuma yaya za a yi alika wa Allah ya'ya mata ba za a baki maza ba matan da wani lokaci wajen faɗa ba su da kuzari su sun fi kwarjini da ainihin barazana da kokari a wajen ado amma wajen fada ina ba su da tasiri ga abin da aya ta ce awa man yuna fil hilya awa man yuna fil hilyati wa huwa fil mubin saboda haka da aka ce mala'iku ya'ya mata ne kuma aka danganta su da Allah wannan akwai babban kuskure a ciki kuma lalle Allah ya fito kwalo-kwalo ya yi bayani cewa sanya wa Allah mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata ko a bauta musu koma bayan Allah hatsari ne, sai Allah ce mai. وجعلوا الملائكة الذين هم ina sa a shahidu خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون kwarai da gaske lokacin da aka halitti mala'iku su waɗannan masu shirka suna ina suna kusa da wajen ne ko suna wajen ne sun zamo shaidu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana tambaya saboda haka waɗannan su ba su halatti lokacin da ake halitta mala'iku ba saboda haka ta yaya za su zo su ce mala'iku ‘ya'ya mata ne’ ko mala'iku mata ne ko ‘ya'ya mata ne na Allah ko kuma mala'iku za a bauta musu domin su ɗauki bautan su kai wajen Allah subhanahu wa Wata'ala. saboda haka wannan babban kuskure ne shi ne Allah ya ce wa ƙalu lausha'ar rahmanu ma abadnahum ma in hum illa yakhrusun kaji mushrikai da ganganci wani lokacin aka takura su aka kawo hujjoji ta ɓangarori daban-daban sai su ce ai Allah ne ya ga dama shi yasa muke shirka da shi shi yasa muka bauta wa mala'iku wai idan da Allah bai so ba da babu yadda za a yi bauta wa mala'iku Allah ta'ala ya ce wannan ganganci ne kuma ba hujja ba ce Allah ba zai saurari wannan hujja ba to wai shin wannan bautan da suke yi wa mala'iku da sauran abubuwan da suke bauta musu koma bayan Allah suna da wani dalili ne ko dai kawai tsaban son zuciya ne da bin al'adan gargajiya warai da gaske akwai alaman haka shi yasa Allah ya ce amma atainahum kitaban min qabli am atainahum kitaban min fa hum bihi mustamsikun na'am بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون دو كنت دليل to su da suka ce sun samu iyayensu ne suna kan wannan shi yasa su ba za su bari ba duk wa'azin da aka musu ba za su bari ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka amma dai abinda al'ummomin baya suka aikata ko hujjojin da suka fala hujjan da ba hujja ba shine mutanen yanzu su ma suke fali kuma wa kadhalika ma arsalna وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون sun daɗa jaddadawa cewa su suna koyi ne da iyayensu da kakanninsu abinda suka samu iyayensu da kakanninsu suna aikatawa ba za su bari ba saboda haka waɗannan ayoyin da malam ya karanta mana idan kun duba za ku ga duk suna zagayawa ne a tsakanin wannan An mayar da mala'iku mata sa'annan kuma an mayar da su ‘ya'ya mata ne na Allah sa'annan abu na uku kuma an bauta musu koma bayan Allah to duk waɗannan abubuwa guda uku hatsari ne sana ƙarshe kafirai sun ce Allah ne ya ga dama ke yasa suka yi haka kuma sun dogara da cewa sun samu iyayensu suna kan wannan su ba za su taba barin abin da iyayensu da kakanni suke bari ba Allah ta'ala ya ce wannan hatsari ne kuma ga babban wa'azi gare su qala awalau jitukum qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu إنا بما أرسلتم به كافرون تزو كما كاستري مثلا سكينا ko kuma tsiyansu kenan lokacin da aka takura su suka ce sun dogara da abin da iyayensu suka aikata shi yasa su suke bin bayansu to idan an ce abubuwan da aka kawo ai wannan ya fi abin da kuka samu iyayenku suna aikatawa kamata ya yi kubar abin da iyayenku suke aikatawa ku dawo zuwa ga hanya madaidaiciya to karshe sai su ce mu ba za mu yadda ba saboda haka duk abin da aka faɗa komai gaskiyan abin mu ba za mu yi aiki da wannan ba sai Allah ta'ala ya ce kyale su maganin su shine azaba fantaqamna minhum fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin daman karshen alewa eh haka Hausawa suka ce idan aka zo aka yi ta wa'azi wa mutum bai ɗauka ba ko mutuwa ta zo ta ɗauke shi, ko cuta ta kwantar da shi, ko talauci ya danne shi, yadda ko motsinsa ba zai iya yi ba ko kuma Allah Ta tabaraka wata'ala ya ainihin kaskantar da shi a duniya yana nan amma kuma ba a yi da shi don haka ba a da bayanin itirafin mushrikin bayan Allah ya mana bayanin itirafin mushrikai bayan Allah khaliqus samawati wal ard cewa lalle sun yadda Allah shi ya halitta samai da kasai zakarallahu ta'ala ma yunaqidu zalim sai kuma Allah ya ambata mana daga cikin ayyukan kafirai abinda yake warware haka wa huwa idiahum shine abinda suke kage ko suke rayawa an al mala'ikata banatullah suna ce lalle mala'iku ya'ya mata ne na Allah falam yaktasiru an ja'alu lillahi walada a karke kun ga sun sanya wa Allah da wa inna ma ja'aluhu min al-inasi wa min al-mala'ika kuma suka zaba daga cikin mata hasali ma daga cikin mala'iku faradda ta'ala alaihim bi ajwabatin salasa shi yasa Allah ya mayar musu martali da amsoshi har guda uku wato nafratuhum min al-ina yadda su suke guje wa ‘ya'ya mata, wa daful ina da kuma rauni na ‘ya'ya mata, wa ja'aluhun bi haƙiƙatil mala'ika da kuma su ga haƙiƙanin mala'iku. To lallai kamar yadda na nasosi suka tabbatar abu na farko shine mata da kuke gani suna da rauni duk irin gwagwarmayar da matan zamani a yanzu suke yi suke so su kamo mazaje ba za su taba kamo su ba kun ga abu na farko ba za a taba canzawa a ce an ba ta dama ta auri mazaje hudu kamar yadda aka ba da dama wa namiji ya auri mata ya guda hudu ba sannan abu na biyu ba za a taɓa canzawa a ce wato ya kasance idan mutum ya tafi aikin haji idan mutum ya tafi aikin haji kamar mace a juya a ce idan ta gama umra ko ta gama aikin haji ta yi aski kwallin kwal kamar yadda aka ce maza su yi Allahumma fire lil muhallikina sai dai ta ɗan yanke ɗan kankani game da aka wayi gari aka ce mata suna aske to ya za a ya gane kowa da malu namiji da malu mace da malu ya za a ya gane saboda haka ba zai taba yiwuwa a ce mace ta rinka yin malu ba sannan ba zai taba yiwuwa a wayi gari a ce mace tana da rabon gado kake biyu kamar yadda Allah ta'ala ce lizakari mislu hazzil unsayaini ba sannan ba za a taɓa wayewan gari a ce gashi an canza hadisin annabi idan an haifi ya mace a yanka raguna biyu idan an haifi ɗa namiji a yanka rago ɗaya kamar yadda wato sahihin sunna na manzon Allah ya karantar idan ka haifi ɗa namiji raguna guda biyu ake so ka yanka a sunansa idan mace ce rago guda ɗaya kuma babu yadda za a yi a canza ayan nan da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ba za a taɓa canza waɗannan kalmomi ba sun sauka kenan har abadan abada saboda haka mata sai dai ku yakuri an ce mu tara ku kaman guda hurhuru kowa ya tara hurhuru a gidansa yaza duk wanda ya kasa tara hudu malalaci ne eh. sannan na biyu har ila yau su mata ba sani ba ne. Allah tabaraka ta'ala ya musu sassauci yanzu kaga in ka taro mata guda hudu ka zo ka ajiye su a gidanka wallahi duk jin jikinka dole ne kowace rana ka je ka nema musu abinci matanka hudu dole ne ka nema musu wajen zama dole ka nema musu abinci dole ka ba su tufafi dole abubuwan masarufi din nan yana kanka shi yasa za ga mutum a rana zai wayi gari a ita ce masa kawo kawo sau barkatai ba zai saki ciwon kai ba saboda ya riga ya saba ko kuma Allah ya riga ya ɗaura masa wannan mas'uliyya wato jininsa zai iya ɗaukan wannan jinin mace ko ba zai iya ɗaukan wannan ba saboda aka gata aka yi muku aka ce a rinka nemo muku ana kawowa sannan kuma aka ce ko da ma kun bata rai ko lokacin ranku ya ɓaci a rarrake ku kai ne ba za ka je ka kawo mace abinci ta ce wallahi mu mun gaji kullum abinci kala ɗaya sai kai ta ba ta haƙuri ke haƙuri wannan din ma da yaya aka samu ke haƙuri kici kuma bi zabilillahi ko mazaje sau nawa ne za ku samu abinci ku kawo gidajenku ku yi ku ba za ku zauna ku ci ba suwaye masu cinyewa suwaye masu lashewa suwaye masu kwashewa suwaye masu tashi da shi suwaye masu handamewa saboda haka su ne suke yi amma duk da haka washi gari dole ka fita ka je ka sake nemo musu daidai gwargwadonka tunda Allah ce le yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha to ka sani ko ka auri mace a D.R.A. tana da gidanta tana da komai kai za ka rinka zuwa in ta yi abinci ta rinka zuba maka to wallahi wata ranar ba kai sa'a ba sai ta hana ka abincin kuma ta mammare ka saboda ba za ta iya jurewa ba saboda ba aikinta ba ne kuma mace za ta yi laifi ka zo ka kama mata fada sai ta fake da kuka amma ka ga namiji wani lokaci za a zo a yi ta abun nan za a gan shi gingirin to ka amsa mana sai ce 'Ai eh, na amsa ai ba haka ake so ka amsa ba sai ce ai na amsa saboda ki namiji tsayayye ne mace tana da rauni tun matan da za a dora mata gida ba za ta yi laukawa ba wallahi ko matan ka tana aiki ka to tunda na baki dama kina aiki yanzu mu yanke shawari karaman tukunya da Allah ki dauka ni zan ji da babban tukunyan za ta iya kuma ka tabbatar wallahi in kana tare da matanka tana daukan nauyin wato sayan magani wa yayanka ko biyan kudin makaranta ko kuma tana musu ɗinkin sallah ko wani abu makamancin wannan to wallahi ka jira ranan gori ranan gori yana zuwa in ba kai sa'a ba ma sai ta yi maka lissafi sai ta ce to zuwa yau abubuwan da na kashe daman gidan nan kaza ne ka saya to sauran maka ci ko kaza ne ni ne mai gidan na mallaki gidan to amma kai namiji ba za ka taba yadda ka irin waɗannan abubuwa ba sa'annan kuma mala'iku da aka ce mata ne ko ‘ya'ya mata ne na Allah Allah ta'ala ya halicci mala'iku daga haske kuma mala'iku ba sa ci ba sa sha sannan mala'iku ba sa bacci ba sa gajiya kun san mu ma mutane matsalar mu shine ci da sha idan da Allah zai dauke mana ci da sha din nan to da zai yi wahala rashin lafiya ya same mu zai yi wahala mutum ya yi mummunan tsufa ya lalace amma wannan durin da ake yi to shine illa ke za idan ka ci da yawa wani lokaci likita sai ya ce in yana son ya maka tsiya sai ya ce ka bar cin gishiri kar ka sake in zai sake maka tsiya sai ya ce kamar shan suga. a gaba kuma sai a ce kamar cin jan nama zuwa gaba kuma sai a hana ka cin shinkafa da masara don an hana ka shinkafa da masara fi sabilillahi to me ka ci kullum kenan ka fama da buredin alkama yanzu a Najeriya ma ina ne ake samun buredin alkama ina ake samun buredin alkama tunda mafiya yawa fulawan da ake ana yi ne da masara kai kuma an hana ka cin masara ko kuma ka zo ka gagara bacci in za ka yi bacci sai ka sha magani shi yasa dole cututtuka iri daban-daban su rinka ainihin wato samun ɗan adam saboda yanzu mangoron da muke sha ba na Allah da annabinsa ba ne wai wanda ake ci ba na Allah da annabinsa ba ne sannan waɗansu da dabinai ma da ake ce a ƙasan nan ba na Allah da annabinsa ba ne ga coca-cola ga pepsi-cola ga fanta ga mirinda ga sifirai ga wani ma wai laka fera <laughs> eh, duk waɗannan yawan kansu ai matsala ne a ciki kwarai da gaske yawan shansu matsala ne a ciki da ke za'an aka ce babu ce babu sha to ga dukkan alamu akwai alamar lafiya da kuma tsawon kwana to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya dauki waɗannan walwala sai ya bada mala'iku an halice su daga haske ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiyawa kuma ba sa sabon Allah haka Allah tabaraka ta'ala yi su yadda ba sa ci ba sa sha ba sa gajiyawa to su kuma da gidan aljanna da gidan wuta duk ɗaya ne a wajensu duk ɗaya ne a wajensu yadda mala'ika zai shiga wuta ya je can ƙarfe saboda zai aiwatar da wani aiki to haka ma zai shiga aljanna ya je aiwatar da wani aiki babu matsala wannan ba abin mamaki ba ne yaya za ka yi ka ji mamaki alhali a nan duniya akwai mutanen da Allah ya sanya wutan duniya ba ta kona su akwai dabbobin da Allah ya yi wutan duniya ba ta kona su ai kaga wannan aya ce to ka kwatanta da abin da zai faru ranar takin alkiyama idan an ce maka mala'iku suna cikin wuta wuta ba ta kona su da wannan hayaki baya damin su sai hargowa ne malayan wuta idan sun dame su su dauko gudumomi min maqami amin halidin sai ta kwada musu akai suna ce kuna damin mu da ihu domin ai maganin su Allah ya tsare mu to waɗannan sune mala'iku na Allah subhanahu wataala saboda haka ba kamar mutane bane ثم ذكر تعالى شبهة أخرى للمشركين أكركشم وطنن آيوي ألا يا أمة من شبهة المشركين وهي أن عبادة الملائكة بمشيئة الله سنة وي أي بوتن سدسكي كملائكو وي الله نيسو ورد عليهم بأن المشيئة ترجيح بعض الأشياء على بعض أنقل مسوكي وصوما سنة ذاتي سوكا ذاتي so suka zaba yanzu kaman zuwa wajen tafsiri ne kai ka zabi ka zo nan a yanzu da muke gudanar da tafsiri akwai wurare da dama ana yin tafsiri ko ba ka bane amma kai ka zabi ka zo nan wani kuma ya zabi ya je can ba wanda zai tilasta ka ya dauko ka ya sa ka a gaba da bulala a hannunsa ya ce sai ya koro ka zo nan ba mai matsa maka saboda haka dan adam yana da mashi'a Allah tabaraka ta'ala ya bashi dama wala dilalata fiha ala rida wal galabi aw al hasani wal saboda haka babu hujja akan wannan fa hum jahala kadhibun masu faɗin wannan magana jahilai ne kuma makaryata ne walaysa lahum dalilun naqli sahih ba su da dalili mai inganci wanda aka samo daga nassi wanda yake mai karfi ya tamiduna alai wanda suke dogara a kai. illa ma da taqlid lil aba'i wal ajdad sai dai kamar yadda muka gani wato tsagoron riko ne da al'adan iyaye da kakanni su kuma iyaye da kakanni ba koyaushe ne ake musu biyayya ba za ga wani uban ya zo mutuwa zai ce to daman tsakaninmu da gidan wane babu shiri to ko na mutu ban yadda ku yi shiri ba ban yadda ba wannan wasiya da ya yi wasiya ce zalima ba za a yaki da ita ba akan me ba ta shiri akan siyasa akan neman aure akan rikicin kuɗi ko akan aƙida ko akan addini akan me yasa ya kasance ba sa shiri kai ko akan aƙida ne da addini idan ya kasance waɗancan suna kan mummunan addini yanzu kuma sai suka tuba suka dawo addinin musulunci ba za a yi mu'amala da su ba ai dole a yi mu'amala da su amma zai ga wani yana barin wasicci yana ce wai dole abin da yayi shi ma sai an yi to wannan ko kakanka ne ko babanka ne ka kwatanta da abin da Qur'ani ya maka umarni ko ya hana ka ka kwatanta da abin da ingantaccen hadisin annabi ya yi maka umarni ko ya hana ka to amma kaga mushrikai su iyayensu da kakanninsu su ne hujjoji Dole burhanin maqul ba su da hujja kwakwara wa sha'anuhum fil kufri sha'anu man sabaqahum min al al'amalin su cikin kafirci kaman al'amarin waɗanda suka rigaye su ne na al'ummomi daban-daban allati kazzabati rusul waɗanda suka karyata manzanni kama Allahu minhum wa ahlakahu Allah ta'ala ya ramakon gayya da gare su sannan ya halakar da su to yasa Allah ta'ala yace sai ka ba mu da ɗaya ɗaya waja'alu lahu وجعلوا له من عباده innal insana lakafurun mubin Allah ta'ala yace waja'alu lahu min ibadihi juz'a sun sanya wa Allah wani bangare daga cikin bayinsa innal insana lakafurun mubin kai amma dan adam wallahi mai yawan butulci ne mubinin kuma bayyananne waɗannan kalmomi guda biyu sun an ɗauko su ne daga sigatail mubalaga mubalaga لكفور لفعول مبين فعيل بمعنى وتوابون ديك على وزن فعيل أي إن المشركين بالرقم من اعترافهم للي مشركين duk da kasancewa sun ce sun tabbatar bi uluhiyatillah da kasancewan Allah Allah ne wa kaunihi khaliqas samawati wal ard da kasancewan Allah shine halitta samai da kasai to asbatu lahu walada sai suka ce kuma Allah yana da ɗa izqalu al mala'ikatu banatullah da sun ce mala'iku yaya mata ne na Allah to kun ga wannan wani bangare ne wai daga cikin Allah mala'iku wani bangare ne daga cikin Allah Allah ta'ala ya ce lalle wannan butulci ne wanda yake bayyananne wannan kafirci ne wanda yake bayyananne saboda haka kada ku kuskura ku yadda da wannan kada ma ku amince kada ku saurara sai Allah ya ce mai أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين الله تعالى يتي أم اتخذ ينظشن الله تعالى يارك مما يخلق بنات daga abin da ya halitta ya rike ‘ya'ya mata wa asfakun bilbaniyin ko kuma ya zaɓe ku da ‘ya'ya maza? Haka Allah ya yi? A'a, ba haka ba ne. wa idza nasitumul walada ko nasabtumul walada ila to idan kun ce Allah ta'ala yana da ɗa kuma ɗan ma mace bi ma'ana Allah yana da sa sa'annan ko kuma kuka zaɓi ya'ya mata to shin kun yi adalci Allah ta'ala ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa yanzu ko kuna da maza Allah yana da mata kai tilka idan ismatun diza Allah ta'ala ya ce wannan ai na zalunci ne da kulin nan ba kwa son 'ya'ya mata amma sai kuka liƙa wa Allah kun fi son 'ya'ya maza ko an fi son 'ya'ya maza kuka liƙa wa kanku to wannan rabo ba ku yi adalci ba alhali ga halin kuna wa idza bushira ahaduhum wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم idan aka yi albishir wa daga cikinsu su waɗannan kafirai ko mushrikai bima daraba da abin da ya buga misali ga mai rahama da shi me kenan bima daraba lirrahmani masala menene suka buga misali ga mai rahama da shi menene suka ba da Allah suka ce mata ko mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah to idan aka musu albishir cewa iyalinsu ta haifi ya mace duk wanda aka masa wannan albishir zuwalla waje hoho masu watan sai fiskansa ta wuni tana baka kirin wahuwa kazihim yana mai kunne wato mutumin da ya gume ina san gumewa ko ba fa gari gumai ba ko da yake gumai din ma ko daga gumewa ne eh idan aka ce mutum ya gume menene gumewa eh idan rai ya ɓaci lokacin da rai ya ɓaci mutum yana cikin ɓacin rai to za ka ga ya wani kumbura shi kaɗansa yana numfashin dole Eh, a lokacin ba ko baka da laifi in ya hadu da kai to akan ka zai huce shine zalla waje muswaddan wajen wahuwa kadhib yana cike da bacin rai saboda kawai an bashi albishir an ce matarsa ta haifi ya mace kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul nahl ya wa idza bushira aluhum bil unsa waje wajhuhu wajen wahuwa huwa eh, bambancin da wannan aya ma daraba lirrahmani masala wa idza bushira ahluhum bima daraba lirrahmani masala wa idza bushira ahluhum bil unsa wala cikin ulumul qur'an shi ake kiransa tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirin alqur'ani da alqur'ani ayin da makaranta yanzu ta ce wa idza bushira ahaduhum yayin da aka yi albishir wa ɗayansu bima daraba lirrahmani masala da abin da ya buga misali ga mai rahama to sai ka koma baya zaka san menene buga misali to ita wancan ayan sai ta fito balo balo sai ta fassara mana wa idza bushira ahaduhum bil unsa yayin da aka yi albishir wa ɗayan su da ya mace matarsa ta haifi ya mace to walla wajhuhu muswaddan wa huwa saboda haka zai wune fiskansa tana murtuke yana gume yana murtuke ransa a ɓace ya tawara min alƙaumi min su'i bushira bihi yana buya daga mutane daga mumunan abin da aka yi masa albishir da shi wani ma idan ya ce na ji labarin ai iyali ta sauka ya ce eh irin da falalin nan eh ki baya zama sake masa tambaya to na ji kuma su aka samu ya ce e mana su aka samu ai matan na wani lokaci yan iska ne zai wannan ba daidai ba ne idan mace tana haihuwan ya mace laifinta ne ko idan mace tana haihuwan ƴaƴa da yawa ma ba laifinta ba ne ba laifinta ba ne shi za ka ce idan akwai matsala sai a yi tsari a irin wannan ne sai a ji a samu ƙwararru su karantar da yadda ake family planning ya halatta irin wannan tsari idan akwai cutarwa saboda ita mace idan za ta cutu to gara a yi kyakkyawan tsari a kula da ita ita da ta zo duniya akan wanda bai zo ba amma wata za ku ga tana haihuwa da yawa ba ta da matsala yau na karanta wata mata kasan uganda shekaranta ina jin ko da aure talatin da nawa ne da takwas ne shekaran 39 eh, amma ta haifi ya yanzu haka tana da yaya 38 to yanzu ga wannan idan miji ya gudu ya bar gari eh kuma ni na ga sun gwado sample din abun na din kwarai ga yayan amma bayanin da na gani na ga bayanin eh wai da aka je ta kya magani saboda kada da dauki ciki sai da ta yi kusan mutuwa saboda aka yi ta lafiyanta shine a bar cikin ya zauna ta haife ki shine zaman lafiyanta amma eh, ni dai ba gwada mini gogan naka ba ba gwada mini ubansu ba eh don wannan idan aka zo aka ce uban ya gudu wallahi ba mamaki yaya talatin da fa wannan fa yana daga cikin ayoyin Allah a duniya yana daga cikin ayoyin Allah kuma yadda suka gwada mata ka ganta in garman mace ce don ina jin idan ta rike alaran ma ba zai iya kwacewa ba eh, kuma yaya talatin da takwas to dama irin waɗannan ayoyi yana samun su jefi-jefi ayyanzu yanzu kamar a ce tsohuwa ce mai shekara 65 ta haihu wannan zai ta bada mamaki amma in Allah ya ga dama zai iya gwada mana aya ko da sau daya tunda yanzu ka duba ka gani ban yi tsammanin tun Najeriya akwai matan da ta haifi aya talatin talatin ba amma kaga in ka tsallaka ka je Uganda kasan Uganda haihuwa ɗaiɗai har talatin da takwas kuma ita da kanta take bada bayani in tana tafiya ma kaman wato menene za a ce za ta huda kasa kaga kenan duk haihuwan nan da ta yi wato bai mata illa ba ikon Allah kenan don haka idan Allah ta'ala ya ga dama ko menene yana iya kasancewa an ce an taba samun wani balarabin kawai matansa ta haihu na farko ya mace ta sake haihuwa na biyu ya mace ta haifi na uku ya mace ta haifi na hudu ya mace ce kai sai ya tattare kayansa kawai ya bar gidan ya ce shi ya sallama ma ya bar musu gidan gaba daya shi ne da aka je bikonsa ya yi waɗansu abu ya wanda idan na kawo wajen fasara zai abin nan shi da ya gwada um, takaicinsa dangane da yadda matansa take haihuwan yaya mata ita kuma aka je aka faɗa mata ita ma sai ta shirya abu ya ɗin sai ta ce to laifinta ne ta ce ya bai kamata ya ji haushinta ba kamata ya yi ya ji haushin Allah to mutum ya yi sai ya ji haushin Allah يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما من can baya. بايا الله kyauta. saboda aka ya tawara min alƙaumi min su'i ma bushira bihi lokacin da aka masa albishir sai irin buya daga mutane daga mummunan albishir din da aka masa kawai an ce matarsa ta haifi ya mace sannan kuma ya zo ya ce Allah yana da 'ya'ya mata to shin ya za a yi a da Allah ‘ya'ya mata a wa na yuna fil hilya? A wa man yuna fil hiliyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. A wa na yuna fil hilya, yanzu shin wanda ake hayayyafar da shi a cikin kayan ado shine za a ce na Allah wa huwa fil khisami ghairu kuma a wajen husuma baya da kuzari Shi ne za a bada Allah wa kenan su ne mata ya za in kana da mata sai dai haƙuri don kodawar lokaci in aka zo irin kayan sallah ko mai melele irin abubuwan da ake saya wa yaya mata ya fi na yaya maza ya fi na yaya maza yawa saboda Allah ya riga ya fada awa man yona sha'u fil hiliyati kuma wa huwa fil khisami ghairu mubin idan da za a samu mace mai shekara sha biyar za a samu kaninta mai shekara sha biyu wata ranar sun yi abu sai wanka mata mari ta fashe da kuka ko ba ka ba ne sai dai kai a gidanka karka yadda da haka karka yadda da haka saboda shi namiji wajen abin nan ya zo barazana tun sai a ja ake samun ma lalacewa man da tsabar rashin kunya da rashin mutunci sai ka samu mutum ya mari uwarsa eh dole ku ce subhanallahi don tsinanne ne wanda ya mari uwarsa ko ya mari ubansa tsinanne ne waɗannan ko da ko sun yi menene ko menene suka yi ba za a mare su ba saboda haka yi ta mace wajen faɗa ba ta da kuzari ƙarshen abu ya fi ƙarfinta sai ta fashe da kuka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to saboda tsabar raini wannan ne za a bashi a samo mai jan ido mana mai bule ido ko wanda yake tsayayye shine namiji amma aba da Allah mace shine awa man yuna sha'u fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin kuma kun ga a rayuwa ana gwada mana yadda ya kamata mu rike ayya mata da yadda ya kamata kuma mu zauna da mata ayi hakuri sai Allah ce mai وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله تبارك وتعالى يتعيى وجعلوا الملائكة سكسن يعينهم ملائكو الذين هم عباد الرحمن ولن ذكي باين من رحمانه san sun sanya su mata san kalman ja'ala yana bukatan maqulai guda biyu saboda haka maqulin sa na farko na ja'ala shine almalaiika maqulin ja'ala na biyu shine ina bi ma'ana waja'alul malaikata inaka to alladhina hum ibadur rahmani wannan bayani ne na almalaiika ina fata an gane kuma mun yi bayani cewa wata qira'a alladhina hum Eh, wato waɗanda suke abadan rahmani abadan rahmani kuma rahman ɗin nan kalma ta uku kenan a cikin wannan wanda yake gwada ɗaya daga cikin sunayen Allah masu mahimmanci masu daraja Allah ta ala ce a shahidu khalqahum shin sun sun halarci halittan su ne shin sun halarci lokacin da aka halicci mala'iku ne yaushe aka halicci mala'iku eh yaushe aka halitti mala'iku yaushe aka halitti mutane yaushe aka halitti annabi adam a'a to yaushe aka halitti duniya sama ko ƙasa duk an goshin da ake yi ɗin nan ya ƙare ne a guna guni dun ba na jin abin da ake bada Eh, saboda kowa zai faɗa ya ɗanya a hankali kada ya yi da garaje ko ya yi da ƙarfi a tambaye shi hujja gaskiya idan aka tambayi mutum yaushe aka halici mala'iku ya ce dai wallahu alamu mu dai Allah ya ce ya halici mala'iku to ko ma mutane ka ce yaushe aka halici annabi adam sai ka ce a caccan baya tun da an tambaye ka shekaru ba za ka iya fala ba amma dai Allah ya halici annabi adam ne bayan ya halici sama da ƙasa har waɗansu abubuwa suka biyo bayan wannan to shine Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah suna wajen da aka halici mala'iku shi yasa suke faɗin haka yanzu a matsayinka kai na musulmi na ne wanda kake sallah kake azumi ko kake zakka ko kaje aikin haje ko kuma kake kiyaye dokokin Allah fi sabilillah ka taba ganin wani mala'ika baka taba ganin wani mala'ika ba amma to me yasa su waɗannan tun da dai ga dukkan alamu kai da kake da imani ma ba ga mala'ika ba balle su arnan banza amma su ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah to da wace hujja a shahidu kalkahun Allah yana tambaya kin sun halatti halittan mala'ika ne to wallahi tuktabu shahadatun wa yuqalu duk abinda suke faɗa za a rubuta kuma sai an tambaye su ranar tashin alkiyama saboda haka yin mutum ya faɗi abin da baya da hujja ko baya da dalili to ranar takin alkiyama sai an tambaye shi akai Allah ya kyauta sai Allah ya ce mai وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقالوا كما ودنن كافرين سكتي cikin walwala da ganganci suka ce lausha ar-rahman da mai rahama ya amince ma abatnahu da ba mu bauta wa mala'iku ba ai tunda mala'iku yan gatan Allah ne ai mata ne na Allah ai Allah ne Allah ne ya so shi yasa muka bauta musu da Allah bai so ba ba za mu bauta musu ba Allah tabaraka Allah ya ce wannan hujjan wato mara hujja ce wannan ba dalili bane watankwacin abin da kafirai suke faɗi ne kamar yadda Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin hakika mun aiko cikin kowace al'umma rasulan manzo abin da ya musu umarni shine an ibudullah wa tanibu tago ku bauta wa Allah ku nisanci dago wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi madha ad-dalala a cikin su akwai wanda Allah ya shiryar a cikin su kuma akwai wanda bata ta tabbata kansa fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin Allah ta'ala ya ce ku yi tafiya bayan ƙasa ku dubi ya ƙarshen makaryata ya kasance Allah ya halakar da su kuma idan ka tambaye su me yasa suke yin haka za su ce su sun samu iyayensu da kakanninsu suna aikatawa ne kamar yadda ayoyin gaba suka ambata shine Allah ta'ala ya ce wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu Allah ya ce ma lahum bidhalika min ilmin wannan ba su da hujja ba su da ilimi jahilai ne inhum illa yakrusun su din nan kan magana suke yi sai ka ji kamar nassi ne amma ba su da hujja suna faɗin magana ce babu dalili amma atainahum kitaban am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun am atainahum kitaban ko kuma mun ba su wani littafi ne min qablihi kafin zuwan wannan manzo ko kafin zuwan alqur'ani fahim bihi uh, mustamsikun wato zan kasance suna rike da wannan shin an ba su wani littafi ne suke rike da shi, shi yasa da alkur'ani yazo ba za su sake wancan littafi su rike wannan ba to ba su da wani littafi kame kame ne kawai sai Allah ya ce mini bal qalu inna wajadna aba Bal a'a. آثارهم suka ce ina قالوا na إنا ala umma, suka ce mu mun samu iyayenmu ne a bisa addini do umma anan wato ana nufin addini addini ne don kalman umma din tana da fassara ɗaya ɗaya har ya kai guda biyar to ɗaya daga ciki shine ala dinin aw ala ada aw ala manhaj suna kan wata hanya wa inna ala asarihim muhtadun mu kuma mun kasance shiryayyu ne a bayansu su ba za mu sake hanyar su ba saboda suna ganin idan sun sake hanyar iyayensu da kakanni to sun bata sai Allah ya ce mai وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك كما هكني ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الله يتي بمؤيكو تكن وتأل قريه irin ka manzo ba wanda ya zo a cikinsu illa ƙala mutarafuha face manyan mutane masu walwala da kuɗi da fawa sun ce ina wajatna a ba ana ala umma lalle mu mun samu iyayenmu a bisa addini da tsari wa inna ala asarihim maqtadun lalle mu za mu bi bayansu, su ba za mu yadda da abin da ka zo da shi ba sai Allah ya ce me qala awalau jitukum بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال في الله تعالى يتي كفر أمس يا كي ونن منذو أولو جئتو أولو جئتكم شن دانا ذو مكم مما وجدتم عليه آباءكم da abin da ya fi shiryuwa daga abin da kuka samu iyayenku a kai za ku karɓa ko ba za ku karɓa ba kamata yi su karɓa ƙalu ƙarshe sai suka ce ba za mu karɓa ba inna bi ma ursiltum bihi kafirun suka ce mu mun kafir ce ba za mu karɓa ba duk abin da zai faru ya faru wai komai ta fanjama fanjam kenan sai Allah ya ce to ƙarshen su فانتقمنا minhum فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله تعالى يتي فانتقمنا منهم to nan ne muka yi ramakon gayya kan waɗannan mutane muka halakar da su fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin ka duba ka gaya, ya karshen makaryata ya kasance ba sa nan sun zamo labari ga ki ana karanta labarin su to kai ma ka tsorata kada abin da ya same su ya same ka Allah ya tsare mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.